Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا العذاب ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه kamo radiyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a wannan safiyar ta Juma'a. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya, sai kuma shirin na duniyar mu a yau. Bayansa kuma akwai shirin na muryoyin ku masu saurare, sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Kafin daga bisani mu karkare da shirin na Afirka a yau.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 sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanto mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. shugaban kasar iran ibrahim da isa bai cewa riko da salon siyasar donald trump da biden ke yi ne ke kawo tsaiko a tattaunawar na. guterres ya ce kasashen duniya ba su cika alkawalan da suka dauka na samar da palestine mai cin gishin kanta ba malala ta nuna goyon bayanta ga mata musulmi masu saka hijabi kasar india tunzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa riko da manufofin tsohon gwamnatin donald trump da gwamnatin joe biden ke yi ne ya zama babban cikas ga ci gaban shawarwarin vienna yadda ke ganawa ta wayar tarho da firaministan kasar japan kashida fumiyu Prime Raisi ya yi maraba da yadda ake samun ci gaban dangantaka a tsakanin kasashen biyu yana mai cewa Iran da Japan kasashe ne masu matukar muhimmanci da kuma tarihi da zaman lafiya a tsakanin su shugaban ya ce bisa la'akari da irin karfin da kasashen biyu suke da shi za mu iya ɗaukar manyan matakai domin karfafa dangantakar da ke tsakanin tehran da tokyo inda ya ce tehran da tokyo za su iya taka gagarumin rawa wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda bayyana cewa irin katsalandan da wasu kasashen ƙetare suke yi shine ke kawo tsaiko da kuma matsalolin na tsaro da ake fama da su a yankin gabas ta tsakiya wanda japan da iran za su yin aiki tare wajen warware irin waɗannan matsaloli babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce halin da ake ciki a yankunan falasɗinawa waɗanda aka mame ana ci gaba da zama na ɗarɗar kuma wannan yanayi ne da yake matsayin kalubale ga zaman lafiya da tsaro na duniya inda ya ce kasashen duniya ba su cika alƙawarin da suka ɗauka ba na kafa ƙasar falasɗinu mai cin gishin kanta ba shafin arabi jadid ya bayar da rahoton cewa a yan buɗe taron farko na kwamitin majalisar ɗinkin duniya a sabon shekara domin nazari kan halin da al'ummar ƙasar falasɗinu ke ciki da kuma haƙoƙinsu waɗanda bai kamata a tauye musu ba antonio guterres ya ce yanayin siyasa tattalin arziki da kuma tsaro a lokacin yankunan falasɗinawa da aka mamaye na ƙara muni kuma falasɗinawa na fama da tashashen hankula da rashin tsaro hakanan kuma antonio guterres ya bayyana cewa dole ne kasashen duniya su ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kare hakokin falasɗinawa da kuma samar da zaman lafiya a tsakaninsu da isra'ila hakanan kuma bayyana cewa irin matakan da isra'ila take ɗauka na mamaye yankunan falasɗinawa a wajen bodar da aka shata tun cikin watan yuni shekara ta 1967 abu ne wanda ya saba wa ka'ida antonio guterres ya jaddada mahimmancin yin aiki na bai daya a tsakanin falasɗinawan da kuma isra'ila wajen samar da zaman lafiya mai dorewa tsakanin su wanda ya ce hakan ba zai tabbata ba sai da karfafa gwiwa daga bangaren ƙasashen duniya To jama'a masu rika da sha'afa labarin suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Malala zai wadda ta samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta yi kira da a kawo ƙarshen nuna wariya ga mata a ƙasar India ta hanyar tallafa ma mata masu saka lulluɓe. Jaridar Free Press Journal ta ba da rahoton cewa Malala zai wadda ta lashe kyautar Nobel a shekarar 2014 kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata. ta kira ga shugabannin indiya da su kawo ƙarshen mayar da mata musulmi saniyar ware saboda sanya lullubi da suke yi a makarantun ƙasar an fara muhawar hijabi ne a watan janairun da ya gabata a kwalejin jihar pu wadda ke yankin oramfe a cikin jihar karanta inda ta buƙaci ɗalibai shida waɗanda suke sanye da hijabi da su fice daga harabar makarantar da kuma nan mataki da hukumomin suka ɗauka ya bukanta wa musulmi rai malala ta kara da cewa daukar irin waɗannan matakai na takurawa mata musulmi masu ka hijabi abu ne wanda yake a matsayin take haƙƙi na addini da kuma haƙƙi na bil'adama baya ga haka kuma take haƙƙin sani na 'yan ƙasa a matsayin su 'yan ƙasar ta indiya babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah ya bayyana cewa amurka ta yi ta ƙoƙarin ganin cewa ta gana da kungiyar ta hezbollah a lokuta daban-daban amma hakan bata samu ba a zantawa tashar talabijin ta al'alam sai hassan nasarallah ya bayyana cewa amurka ta yi kokarin ganin ta gana da manyan jagoran kungiyar hezbollah da nufin gamsar da su akan wasu bukatunta inda ya bayyana cewa hezbollah ba za ta taɓa miƙa wuya ga manufofin amurka ba daya daga cikin abubuwan da amurka take bukata a cewa sayar nasarallah shine hezbollah ta yanke alakarta da iran da kuma ƙasar syria kamar da kuma amurka take bukatar hezbollah ta yanke alakarta da falastinawa sai da hassan nasarallah bayyana cewa dukkan waɗannan bukatu ne waɗanda suke ba za su taɓa aiwatuwa daga ɓangaren hezbollah ba domin kuwa suna ɗaya daga cikin manyan tubulla na gina ƙungiyar da kuma aƙidar ta sai hassan nasarallah ya bayyana cewa an yi musu tayan miliyoyin ɗaruruwan daloli da nufin amincewa koda da wasu daga cikin waɗannan manufofi ne amma ƙungiyar hezbollah tana nan akan bakanta kare haƙoƙin al'ummar falastinu da kuma yaƙi da mamayar isra'ila a ƙasar labanan da sauran yankuna na ƙasashen musulmi da na larabawa da jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuwage da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran wanda marigayi imam khomeini ya jagoranta a shekara ta 1979 sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin a kasar iran a cikin waɗannan ranakun ne ake tunawa da zagayewar cikar kwanaki goma na samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar ta iran a ƙarƙashin jagorancin margayi imam kumeni waɗannan kwanaki dai suna da nasaba ne da dawowar margayi imam kumeni a kasar ta iran bayan gudun hijira da yi na kimanin shekaru goma sha biyar a ƙasashen ƙetare an kori margayi imam kumeni daga kasar iran ne a ƙarƙashin mulkin gwamnatin sarki sha a shekara ta 1963 da farko dai margayi imam kumeni ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake ta yadda lamura a kasar ta iran musamman ma dai yadda sarki sha ya mika wuya ka cokab ga turawan yamma musamman ma dai amurka kamar yadda kuma ya kasance babban na hannun damar gwamnatin isra'ila wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka sanya gwamnatin sarki sha ta fara takun saƙa da marigayi imam kumeni baya ga haka kuma matsayar imam kumeni dangane da yadda sarki sha yake gudanar da al'amuransa a cikin gida ta yadda al'ummar kasar ba su morar arzikin da allah ya huwa cewa kasar ta yadda sarki sha shi da iyalansa da kuma makarabansa ne kawai suke wutanda da dukiyar kasar wanda hakan ya sa al'ummomin kasar ta iran suka shiga cikin mawuyacin hali na talauci da rashi wanda kuma marigayi imam kumeni ya zama tamkar wani jigo na neman 'yanci ga al'ummar kasar ta iran baya ga kasancewarsa ɗaya daga cikin manyan malamai na ƙasar marigayi imam khomeini ya kasance a sahun gaba wajen nema wa al'ummar ƙasar iran haƙoƙinsu ƙarƙashin gwamnatin kama karya ta sarki sha daga cikin matakai da marigayi imam khomeini ya ɗauka a wancan lokaci har da rashin amincewa da wata doka wadda gwamnatin sarki sha ta kafa wadda ta baiwa amurkawa kariya da suke zaune a cikin kasar ta iran ta yadda ba za a iya gurfanar da su a gaban kuliya ba akan kowane irin laifi suka aikata rashin amincewar imam kwame da wannan doka ya samu goyon bayan al'ummar kasar ta iran wanda hakan ya fusata sarki sha wanda kuma daga bisani an kori margayi imam nan daga kasar ta iran zuwa kasashen ketare da farko dai margayi imam ne ya fara tafiya zuwa kasar turkiya ne inda ya kwashe tsawon watanni kimanin goma sha ɗaya a kasar ta turkiya inda a wannan lokaci ya yi amfani da wannan damar wajen gudanar da ayyuka daban-daban da suka shafi rubuce-rubuce da kuma wallafe-wallafe na littafai a wancan lokaci daga bisani gwamnatin ƙasar turkiya ta kori margayi imam Khomeini daga ƙasar bayan da ta kafa masa wasu sharaɗa waɗanda ba zai iya amincewa da su ba balantana yin aiki da su daga bisani kuma ya koma ƙasar iraki inda ya zauna a birnin najaf al-asharaf wanda shine babbar cibiyar addini ta ƙasar iraki a wannan lokaci ya buɗe babbar makaranta inda yake koyar da ɗalibai da gasken ɗaliban nasa kuwa akwai manyan malamai waɗanda suka kasance a sahun gaba wajen jagorantar juyin juhali a ƙasar ta iran to sai dai a ƙasar ta iraki ma gwamnatin ƙasar iraki ta kafa masa wasu sharɗa ta yadda ta ƙayyade dukkanin ayyukansa ta yadda ba zai taɓa tsoma baki a cikin harkokin siyasa na ƙasar iran ba kasantuwar gwamnatin sarki sha tana ɗasawa da gwamnatin ƙasar iraki ta wancan lokaci bayan kwashe tsawon shekaru goma sha uku a ƙasar ta iraki marigayi imam khomeini yana gudanar da harkokinsa a lokaci guda kuma yana bibiyar dukkanin abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta iran da hakan ya hada da boran al'umma da nuna rashin amincewarsu da gwamnatin sarki sha da kuma neman sauyi a ƙasar bayan kwashe tsawon shekaru goma sha uku kasar iraki ta sake kafa ma marigayi imamu kumeni wasu sharɗan waɗanda bai gamsu da su ba daga bisani kuma gwamnatin irakin ta ba shi umarnin ficewa daga kasar ba tare da wani bata lokaci ba a wannan lokaci gwamnatin kasar kuwait ta ba shi damar shiga a cikin kasarta bayan ya bar kasar iraki zuwa kan iyaka da nufin shiga cikin kasar ta kuwait kamar yadda gwamnatin kasar ta ba shi dama gwamnatin kasar kuwait ta ce ta janye wannan izini da ta bashi na shiga cikin kasarta wanda hakan ya sa ya kasance akan iyakokin iraki da kuwait na wani dan lokaci ya nemi mafaka ta siyasa a kasashen musulmi daban-daban da kuma na larabawa amma babu wata ƙasa wadda ta bashi damar shiga cikin ƙasarta amma daga bisani gwamnatin ƙasar faransa ta bashi izinin shiga cikin ƙasar a matsayin mafaka ta siyasa wanda kuma marigayi imamu ne. ya karbi wannan izini da gwamnatin kasar faransa ta bashi inda ya tare a birnin paris na tsawon lokaci marigayi imam kumeni ya kwashe tsawon kimanin shekaru biyu a birnin paris na kasar faransa daga kasar ta faransa ne kuma ya ci gaba da jagorantar juyin juhali da aka yi a kasar ta iran inda yake da kyakkyawar alaka da kuma tuntubar dukkanin waɗanda suke jagorantar juyin juhalin a cikin kasar ta iran daga bisani margayi imam khomeini ya ƙudiri aniyar dawowa gida domin ci gaba da kasancewa tare da al'ummarsa amma gwamnatin sarki sha ta ɗauki tsauraran matakai na hana shi dawowa a lokacin shahapur bakhtiyar shine prime minister wanda sarki sha ya naɗa domin ya jagoranci gwamnatin ƙasar iran a wancan lokaci ta yadda zai ɗauki matakai waɗanda za su hana marigayi imam khomeini samun nasara ta kifar da masarautar ƙasar daga cikin matakan da shakur bakhtiyar ya ɗauka bayan kisan jama'a ya kuma sa an rufe dukkanin filayen sauka da tashin jiragen sama domin hana marigayi imam kumeni dawowa a ƙasar ta iran sai dai wannan mataki ya ƙara tunzar al'umma inda manyan malamai da kuma malaman jami'a gami da masana suka shiga wani zaman dirshan a jami'ar birnin tehran kamar da kuma wannan zaman dirshan ya watsu a sassa daban-daban na ƙasar ta iran domin tilastawa shahapuru bakhtiyar firaministan kasar ta iran na wannan lokaci janye nan doka da ya kafa ta hana marigayi imam khomeini dawowa wanda daga bisani dai ala tilas ya janye wannan doka a ranar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1979 marigayi imam khomeini ya baro birnin paris na kasar faransa ya kuma dawo birnin tehran inda ya samu tarbata ta miliyoyin mutane a cikin birnin na tehran daga cikinsu kuwa akwai mutanen birnin da kuma waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na ƙasar domin tarbarsa a lokacin da ya sauka filin sauka da tashin jiragen sama na mehrabad da ke birnin tehran ya yi wani ɗan gajeren jawabi ga al'umma tare da yin godiya a gare su akan yadda suka nuna cikakken goyon baya a gare shi daga nan kuma marigayi imam komin bai zame ko ina ba sai makabartar bahishte zahara wadda take kudancin birnin tehran inda a nan ne aka bizne ga wakin mutane da dama waɗanda suka rasa rayukansu a gwagwarmayar neman tabbatar da juyin juhali a ƙasar ta iran a wurin ne ya gabatar da jawabinsa mai tsawo wanda ya yi kakkausar suka a kan gwamnatin sarki sha tare da bayyana cewa daga wannan rana zai bayar da dama ga al'ummar ƙasar iran su fayyace makomarsu domin kuwa tsari irin na mulkin mulukiya ba tsari ne wanda ya daidai da hankali ba tsari wanda za a baiwa al'umma dama ta fayyace makomarta shine wanda ya yi daidai da hankali saboda haka marigayi imam kumini ya ce daga wannan rana al'ummar kasar iran suna da zaɓi su fayyace makomar ƙasarsu marigayi imam kumini daga wannan wuri ya wuce zuwa wata makaranta da ake kira makarantar alawi a cikin birnin na tehran a nan wurin ya kwashe tsawon kwanaki goma yana jagorantar lamarin juyin juhali na al'ummar kasar ta iran a rana ta biyu bayan dawowarsa ya gudanar da wani taron manema labarai wanda ya samu halartar 'yan jarida na cikin gida da kuma na kasashen ƙetare su kimanin 300 a wannan lokaci ne ya bayyana manufofinsa na jagorantar juyin juhali inda bai cewa abin da yake faruwa a ƙasar iran abu ne wanda yake ya shafi kuduri na al'umma saboda haka babu wata ƙasa ta duniya wadda take da hurumin yin shigar shugula a cikin al'amuran ƙasar a daidai lokacin da kuma ya ciciki gwamnatin kasar amurka wadda take da hannu kai tsaye wajen taimaka ma sarki sha domin murkushe yunkurin al'ummar kasar ta iran a ranar da margayi imam khomeini ya dawo a wannan ranar ne hukumar leƙen asiri ta kasar amurka wato cia ta fitar da wani bayani inda ta sanar da cewa hakika dukkanin yunkurin da ta yi na ganin cewa marigayi imam khomeini bai samu nasara wajen kifar da gwamnatin kama karya ta sarki sha bai yi nasara ba da kuma ta bayyana cewa dukkanin lissafin da ta yi shine cewa babu yadda za a yi tsoho kamar marigayi imam khomeini ya iya jagorantar ƙasa mai girma a yankin gabas ta tsakiya wajen kifar da masarauta mafi karfi a yankin wanda kuma a bisa wannan lissafi da tunani da hukumar ta cia ta yi ne ta taimaka ma sarki shaɗin ido rufe wanda kuma dukkanin taimakon da ta bayar a gare shi bai yi nasara ba daga cikin abubuwan da suka kara karfafa gwiwar al'umma kowa shine yadda rundunar sojin sama ta kasar iran din baki daya ta mika kai ga marigayi imam khomeini tare da yin mubaya a gare shi sannan kuma kimanin sojoji dubu hudu daga cikin sojojin ƙasa suka aje dukkanin bindigoginsu suka shiga cikin masu zanga-zanga tare da neman a kifar da gwamnatin sarki sha da kuma kafa gwamnati wadda al'umma ta zaɓa bayan cikar kwanaki goma da dawowar marigayi imam khomeini imam ya ba da dama ga al'ummar kasar da ta gudanar da zaben raba gardama domin zaben irin tsarin da take bukata inda kuma ya bayyana cewa dukkanin abin da al'umma ta zaba a sa zai aiki ba tare da tilasta wani ya zaɓi wata mahanga da ta saba ra'ayinsa ba kimanin kashi 98 cikin 100 na mutanen kasar iran dai sun kada ƙuri'ar raba gardama inda suka zaɓi tsarin jamhuriyar musulunci ya zama shine tsari wanda zai tafiyar da kasar bayan kifar da gwamnatin kama karya ta mulukiya karkashin sarki sha wanda daga wannan ranar ne kuma aka sanar da cewa tsarin da zai tafiyar da kasar ta iran shine tsari na jamhuriyar musulunci wanda kuma hakan ya tabbata a ranar 11 ga watan fabrairun shekara ta 1979 jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan, tun kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci tunana kadora diga garan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zurishin jihar bauchi hakika muna tir da allah wade game da wannan sabon harin da jan bindiga suka kai a jihar katsina saboda haka muna kira ga hukumomin tsaro da kuma gwamnatin jihar ya kamata su yi duk mai yiwuwa domin shawo kan wannan matsalar tarshen tsaro da ake fama da shi a jihar katsina gani yadda ake zubar da jinin mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a mu na afirka da ma sassan duniya baki daya ra'ayina ta kai shi jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani uwar shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar bauchi Salamu alaikum Biyoet barka da aiki da fatan kuna cikin goshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aske bararaka jihar da magaram kasar Niger. A yau zan yi tsokaci ne game da nada Tahiru Saidu a matsayin madugon yan adawa bai zo mana da mamaki ba kuma muna fatan zai yi abin da ya dace zai wa al'umma aikin da ya kamata kuma muna mashi addu'ar Allah sa ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa muna masa fatan alkhairi mai magana ni ne Yakuba mai aske bararaka a jihar da magaram kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madadai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in aika tsokaci na kan taron da kasashen afirka suka yi a kasar habasha shugabannin kasashen afirka to muna kira da ya kamata wannan taron da kuka yi kasance taro ne wanda talakawan kasashen ku za su ci gaba kuma wanda zai kawo sabon arziki a kasashen ku kai ya kasance taro ne na kare kujerunku da muradin kanku kenan idan dan talaka kuke ya kamata ku rika yin abun da zai amfani talakawanku domin yau duka kasashen afirka kowanne bayarsa matsalar da take damun shi wani na matsalar abinci wani matsalar zaman lahiya da matsaloli dai ga sunan da dama ya kamata ku rika abin da za ku magance matsalolin kasashen ku ba kullum matsaloli na muradin kujerun mulkin ku ba na gode sashen hausa ku tashi lahiya mai magana isi mai madadai da magaram jamhuriyar niger na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar niger. assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na kwasan talba george potiskum ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar yobe ta kudu wato sanata ibrahim mohammed bomai a bisa ƙoƙarinsa da jajircewarsa ya kawo federal government appointment aka raba wa 'ya'yan talakawa a local government hudu aka taimake su aka ɗebe su don su taimaki kansu su taimaki iyayen su taimaki al'umma wannan sanata ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka muna masa addu'a da fatan alheri allah taimake shi kuma allah ba shi nasara akan kargan mulki daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga garin fataskum jihar yoban najeriya ku huta lafiya salamu alaikum radio voh tehran kun kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nishar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman wannan tashe-tashen hankula wanda kasashen mu suke ciki ko kuma mu ce wannan shirye mulki wanda kasashen mu na afirka suke ciki to za ni jan hankali da talakan afirka ko kuma mu ce shugabannin afirka kar ku manta cewa wanga tashe-tashen hankula da muke ciki ku je can ku yi taro na eh, ƙungiyar tarayyar afirka duk banza ne a yanzu saboda kuna saman maka samun ku kuna saman kujerar ku ta mulki kuka sa ido kuna kallo aka kawo ƙarshen mu'ammar gaddafi makirci ne wanda turawa suka shirya ma afirka ba yau ba suka zana shi saboda shugaban kasa na libya ya kawo tsare-tsare wanda inda kasashen mu na afirka an bi su ba a samu munafukai cikin shugabannin ba gaskiya da yanzu mu sun samu ci gaba kenan kaga dai shugabannin komi za su yi in ba sun tsaya ba fa sun ma kasashen su adalci sun ma eh, mafi yawanci abin da talakawa suke so fa ba kuma a samu karshen ta'addancin ga radio iran mai magana alkasum ne daga nan agadez ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bo hausa a radio iran murya ta sassan hausa yan uwa mana ku fata alkhairi a lalle mun ji insha Allah ta'ala mai daraja mai girma muhammadu bazum cewa ya ki amince mu sojoji to Allah ya sa abin da an kai ya zamanta gaskiya ba lalan a ta gaba ba a kire ka a baka tsoro ko ku a kire ka a baka wanda ka so na ku amince ka san da abin da an kai abana wanda kai yan kasa sun ji daɗi ko afirka middin akwai tura ciki babu zaman laya gare ta mu gane yan uwa bature sai ya rigima sannan sai da maganin sa a sai da makamansa sannan ya ce sha bature sai ya rigima sai da motocinsa sai sai da jiragen sa sannan ya samu sai rayu saboda shi suna diban afirka suna diban afirka yadda kasan zaki bai rayuwa ta kwansa ya ci barewa To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin sa na safe muna zuwa muku ne daga nan birnin tehran to yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa na jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne na saba muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan da ku daure ci tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shiri a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke kanan dabo wanda har ilayo kuma shine shugabanta na shashin da'awa shehu malamin ayub da tashi ne kan batun kula da bukatun iyali malamin ya shirya shi muke jira أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين yan uwa masu sauraron mu a inda suke barkan mu da sake saduwa a wannan darasi na mai tarin albarka na haƙoƙin mata akan mazajensu yana daga cikin haƙƙi da Allah subhanahu ta'ala ya rizumta wa mai gida akan iyalinsa kula da bukatun ita kanta iyalin rayuwa wannan haƙƙi ne mai muhimmancin gaske waɗanda da yawa daga cikin al'umma ba sa kiyaye shi amma haƙƙin mace ce so da yawa mutum namiji yakan ɗauka cewa ita mace kamar kaya ne da Allah subhanahu ta'ala ya halicce ta don biyan bukatunsa shi kaɗai ba ma ana la'akari maza da yawa ba sa la'akari da cewa ita ma mace tana da bukata misali akwai haƙƙin ci da sha da sutura da matsuguni duk haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya lizuncawa mazaje akan matayensu to akwai kuma haƙƙin gamsar da iyali hatta abin da ya shafi zamantakewa na cikin uwarɗaki tsakanin mai gida da uwar gida ɗaya daga cikin abubuwan da ba a cika tattauna su ba amma shari'a ta koyar da tattaunawa shine rayuwar iyali da yadda mutum zai kyautata alaƙarsa ta hanyar shimfiɗa tsakanin shi da iyalansa misali ya zo daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam" yake gaya wa mazaje dangane da alaƙar su da matayensu cewa la yaqa ahadukum ala ahlihi kama yaqa'ul bahima liyakun bainahuma rasul فقيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلة والكلام من sallallahu الله wa sallam yake cewa la يقع أحدكم على أهلي a lokacin bukata lokacin biyan bukata saduwa tsakanin mutum da matarsa ce kada ɗayan ku ya auka wa iyalansa kama ya qa'ul bahima kamar yadda dabbobi suke aukawa kana ganin yadda zakaru suke aukawa wa kaji da abin da ya kama da haka nan nan manzo ya ce kada mutum ya kwaikwayi dabba a cikin alaƙar da mace saboda mace tana da irin ita ma bukatarta musamman mata Allah subhanahu allah ya kimsa musu atifa suna da abin da ya shafi tausayi suna son soyayya suna son bayyana da ita mun yi bayani a darussan baya kin haƙoƙi wa izharil ashqulaha ita ma matar ta bayyanar da soyayya wa mai zaharar ishkilahu cikin abubuwan da muka ambata wa'anda imamu sadi yake cewa da miji da mata wato ba za su rabu da wa'annan ba kowanne yana da bukatun wa'annan kyawawan ɗabi'u falasati khisali tsakanin shi da abokin zamansa a ciki akwai bayyanar da soyayya nuna ƙauna to ba inda ya dace da nuna kauna da soyayya da lallashi kamar lokacin da mutum yake sanye wannan kyakkyawan alaƙa tsakanin shi da matarsa kyautata alaƙa a tsawon wuni tsakanin miji da mata ta hanyar kyakkyawan mu'amala ta kyakkyawan kula da lura da bukatunta da shigowa cikin walwala da farin tare da yawa wasu halayensu ya lalace saboda talauci a mu'amalolin da suke da iyalansa ya je kasuwa ya samu kunshi ba ciniki ko albashi yanda tsadar rayuwa musamman a kasashenmu musamman a ƙasanmu najeriya muna fama da tsadar rayuwa to a irin wannan hali din mutum duk abin da ya mallaka albashi baya karuwa amma karancin amfanin kuɗin da hauhawar farashi sai mutum ya ga kamar an mai sata da ya fito da abin da ya mallaka kamar an mai sata wannan yana iya canza halinsa ya zama na mu'amalar shi yana kaushi. masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan cewa iyalai kan taka sawan barawo. irin wannan mutumin lokacin da zai zo zai samu iyalansa ta wuni cikin bacin rai ba zai iya samun farin ciki daga gari ta na ya gamsar da ita yau ne ya rage wa talaka idan ya zama bai kiyaye wa kansa wannan janibin ta hanyar kyakkyawan alaka tsakanin shi da iyalansa ba to me ya rage mishi kuma aljannar duniyar nan mutum ya kamata ya zama gidansa ne da mu'amalarsa da 'ya'yansa da mu'amalarsa da matarsa wanda wannan shi yake haifar da farin ciki shi yake ƙara soyayya shi yake ƙara ƙauna shi yake haifar ma hatta da lafiya tsakanin gida da iyalansa shi yasa nan manzo yake kwaba ya ce la ya ahadukum ala ahlihi kama ya ƙa'ul bahima kada ɗayanku yi wa matarsa auke kamar yadda dabba ke liyakun bai na rasul ya ce dole ne ya zama akwai ɗan saƙo a tsakaninsu sahabai suyi yi mamaki cewa a wannan alaƙar ba ta cikin uwar ɗaki tsakanin mai gida da iyalansa har kuma sai an samu wani ɗan aike sai suka tambaya faƙila ya awamar rasul ya rasulallah sai suka tambaya suka ce waye kuma wannan dan sakon waye wannan dan aikin ya ma'aikin Allah Kola sai manzo yace ce al-qiblatu wal kalam sumbata da magana ya tabbata a ilimin sanin halayyar dan adam masana suna cewa ba abin da yake wa mace tasiri kamar magana tira ta soyayya tunawa da yawan abin da yake faruwa na ku a baya na ƙuruciya yana ƙara maimaita ƙuruciya ɗin na sha magana a kan wasu hadisai da suke ƙarfafar komar da yarinta ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa me yasa kakanninmu za ka samu suna wasa da jikoki yana sama musu kwanciyar hankali yana sa musu nishaɗi yana jaddada musu rayuwa lokacin da ta ce mijina mijina tana wasa da jikanta irin wannan wasannin yana sa musu farin ciki suna shu'uri hamma ya zo a hadisai man kana lahu sabiyun falyatasafa ma'a wanda yake da yaro yayi yarinta tare da wannan yaran nasa so a nan gurin magana mai faranta rai nuna ƙauna bayyanar da ita ya ce shi ne ɗan saƙon alƙublatu wal kalam ana sumbanta sannan ana magana duk da cewa baya cikin ɗabi'an muƙubla sumbanta mun ɗauka al'ada ce ta turawa a'a musulunci yana karfafan wannan tun kafin bature ya san da al'amarin kubla za ka samu sama da shekara dubu da ɗari hudu da suka gabata manzo ya koyar da wannan wa musulmi cewa ɗan adam ɗaya daga cikin ƙololuwan abin da yake haifar da soyayya sannan malaman ilimin nafsu ma sun ce ƙubla ɗin yana daga cikin abin da yake ƙarfafa garkuwar jiki saboda akwai wasu nau'o'i na ƙananan virus waɗanda ba su da cutarwa a bakuki a cikin yawu. su waɗannan Allah ta'ala ya halicce su ne don su zama sun yi aran gama da duk wani abu da zai iya zuwa baki wanda zai cutar to wannan dole in ana sumbanta ya zama na wannan yawun wannan ya shiga na wannan a tsakanin mai gida da iyalansa ya ce to wannan din yana karfafa juna yana karfafa sinadari ne na lafiya da ke bawa wa dukkan su kai ka wani don garkuwa in za a yi wa mutum ai ana cusa mishi virus ne don ya zama ya karfafi eh, jikin garkuwar jikinsa don ya faɗa da cututtuka ya ce to haka ma kis yake haifar da wannan shine kubla din Allah subhanahu wa ya ƙara wa gidajenmu armashi ya haifar mana da soyayya mai kwari ingantacciya tsakaninmu da iyalanmu mazanmu da matanmu ya sanya albarka a 'ya'yanmu da zai amu. إن الله ولي التوفيق وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه masararo gashi dai malam ya fara bude sabon kundin bayani kan tarbiyya to amma lokacin namu ba zai bari ba da ƙarshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na rap rasulul hadam foundation da ke birnin kano godiya ta musamman da waɗannan bayanai da ya yi mana duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yankin rediyon biyohit hausa da ke nan birnin tehran ni alkuyin da shirin da gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jirin shirye-shiryen mu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun ziyarar sirri da wakilin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwarriyar ƙasar ya kai ne zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. gidan radiyon gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa wakili na musamman na shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan ƙarƙashin gwamnati rikon kwarar kasar ya kai ziyarar aiki a asirce zuwa birnin tel aviv fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ranar larabar da ta gabata da nufin tattauna batun ƙarfafa alaƙa tsakanin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila gidan radiyon gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya ƙara da cewa wakili na musamman na shugaban majalisar gudanar da mulki a Sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojan kasar Abdul fatah al-Burhan ya kai ziyarar ce zuwa haramtacciyar kasar Isra'ila a asirce inda ya gana da jami'an ma'aikatar harkokin wajen haramtacciyar kasar Isra'ila amma har zuwa yanzu babu wata majiyar gwamnatocin kasashen biyu da ta sanar da labarin ziyarar jaridar jerusalem post ta nakalto daga wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cewa ziyarar wakilin babban jami'in gwamnatin kasar sudan zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tana da alaka da batun kyautata alakar jakadanci tsakanin kasashen biyu idan za a tuna a tsawon makonni uku da suka gabata wasu jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai ziyarar aiki zuwa birnin khartoum fadar mulkin sudan inda suka gana da manyan jami'an gwamnatin kasar bangaren rundunar sojin sudan tun a shekara ta 2020 kasashen sudan da haramtacciyar kasar isra'ila suka fara tattauna batun kulla alakar jakadanci a tsakaninsu inda jami'an kasashen biyu suka fara gudanar da ziyara a tsakanin kasashensu tun kafin kulla yarjejeniyar alaka a hukumance kuma rundunar sojin sudan ta buƙaci hanzarta kulla alakar jakadanci tsakanin kasashen biyu amma bangaren fararen hulan kasar ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya ya ƙi miƙa kai cikin hanzari sakamakon masaniyarsa kan matsayin al'ummar sudan na rashin amincewa da duwani wani yunkurin ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin ƙasar sudan da haramtacciyar ƙasar isra'ila a ranar 23 ga watan oktoban shekara ta 2020 ce aka shelanta cewar gwamnatocin sudan da haramtacciyar ƙasar isra'ila sun rattaba hannu kan yarjejeniyar ƙulla alaƙar jakadanci a tsakanin su ƙarƙashin jagorancin ƙasar amurka lamarin da ya sanya ƙasar sudan ta kasance cikin jerin ƙasashe biyar a tsakanin ƙasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan ƙasar masar da ta kulla alakar jakadancin da haramtacciyar ƙasar isra'ila tun a shekara ta 1979 sannan ƙasar jordan da ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya-bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a shekara ta 2020 inda ƙasar maroko ta rufa musu baya musamman bayan ƙasar sudan kafin mahukuntan sudan ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwarar ƙasar su ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila tabbas a ranar ɗaya ga watan oktoban shekara ta 2020 ƙungiyar malaman addinin musulunci ta ƙasar ta fitar da fatawa da a ciki ta bayyana rashin amincewarta da duk wani matakin gwamnatin ƙasar na neman ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila baya ga ƙungiyar malaman addinin musuluncin sudan jam'iyyun siyasar ƙasar da dama sun bayyana rashin amincewarsu da aniyar mahukuntan kasar ta neman kulla alakar inda jam'iyyar gurguzu ta kasar sudan ta sudanese communism party ta fitar da bayanin jaddada rashin amincewarta da duk wani shirin gwamnatin sudan na ƙoƙarin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a nata bangaren al'ummar sudan ta fito zanga-zangar nuna adawa da duk wani shirin neman kulla alakar jakadanci tsakanin gwamnatin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila a sassa daban-daban na kasar inda masu zanga-zangar suka dinga gudanar da kone-konen tutocin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda har bayan kulla alakar jakadancin zuwa yanzu al'ummar sudan take ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewarta da ci gaba da wanzuwar alakar tun a ranar talata 6 ga watan afrilun shekara ta 2021 ce majalisar ministocin sudan ƙarƙashin gwamnati rikon kwarar ƙasar ta fitar da daftarin ƙudurin neman shafa dokar ƙauracewa haramtacciyar ƙasar isra'ila daga kundin tsarin mulkin ƙasar inda a ranar litinin 19 ga watan afrilun shekarar majalisar gudanar da mulki a sudan ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar general abdul fatah al-burhan da majalisar ministocin ƙasar ƙarƙashin firayim minista abdullah hamdok a gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar sudan suka amince da daftarin ƙudurin shafi dokar ƙauracewa haramtacciyar ƙasar isra'ila da shafi rashin halaccin duk wata alaƙa da ita da aka kafa tun a shekara ta 1958 kuma ya zame doka a kundin tsarin mulkin sudan a fili yake cewa a nata ɓangaren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link tun a yayin zaman taronta a birnin beirut na kasar labanan a shekara ta 2002 ƙarƙashin shirin zaman lafiya tsakanin larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila ta cimma yarjejeniyar cewa babu wata ƙasar larabawa da za ta kulla duk wata alaƙar jakadanci tsakaninta da haramtacciyar ƙasar isra'ila har sai gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki matakin janyewa daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 bakwai tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu akan iyakar da duniya ta shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falastinawa ta hanyar ba su damar komawa ƙasarsu ta gado duk da ganin babu sharaɗi ɗaya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta cika amma ƙasashen na larabawa sun ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da ita a gefe guda kuma tun bayan da sojoji a sudan suka ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a ƙasar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 masana da masharhanta suke bayyana mahangarsu kan manufar kunna wutar rikicin siyasar ƙasar musamman masu hannu a ingiza wutar rikici da manufarsu ta yin hakan inda jaridar washington post da ake bugawa a ƙasar amurka ta bayyana cewa sojojin da suka gudanar da juyin mulki a sudan suna samun cikakken goyon bayani daga wasu kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila don haka jaridar take kira ga gwamnatin amurka da sauran bangarori daga kasashen yammacin turai kan ɗaukan matakan matsin lamba kan kasashen da suke goyon bayan juyin mulkin jaridar ta washington post ta fayyace cewa kasashen haɗaɗɗe daular larabawa da saudiya sun taka gagarumar rawa a shekara ta 2013 wajen ganin abdul al-sisi ya ɗare kan karagar mulkin masar ta hanyar kifar da zababbiyar gwamnatin muhammad mursi kuma kasashen biyu sun taka rawa tare da ƙasar masar wajen ƙarfafa general abdul al-burhan kan matakin da ya ɗauka na gudanar da juyin mulki a ƙasar sudan har ila yau jaridar ta washington post ta bayyana cewa kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun taimaka wa jami'an sojin sudan da kuɗaɗe wajen yakar tawagar fararen hula a gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar domin ƙarfafa ƙarfinsu da haka ya kai ga juyin mulki a ƙasar jaridar ta washington post ta jaddada cewar dole ne kasashen yammacin turai su ɗauki matakan matsin lamba kan waɗanda suka taimaka wajen juyin mulki a ƙasar sudan ko goyon bayansa a tsakanin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya a nashi bangaren tsohon firaministan kasar qatar kuma ministan harkokin wajen kasar sheikh hamad bin jasim ali thani ya zargi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da wata gwamnatin kasashen larabawa da bai ambaci sunanta ba da hannu a shirya juyin mulki a kasar sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 Sheikh Hamad bin Jasim Ali Sani tsohon firaministan ƙasar Qatar a shafin sanatotar ya bayyana cewar abin bakin ciki dambarwar siyasar da ta kunno kai a ƙasar sudan da har yanzu take ci gaba da wakana sakamakon wata makarkashiya ce da aka shirya tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da wata gwamnatin ƙasashen larabawa alhali wannan kasar ta larabawa ta kasance tana bayyana kanta a tsakanin kasashen yammacin turai a matsayar ƙasa ce da babbar manufarta a fagen siyasar duniya ita ce mai da hankali kan bunƙasa harkokin tattalin arziki da ci gaba a fagen rayuwa duk da tsohon firaministan ƙasar qatar bai sunan ƙasar da yake zargi ba amma maganarsa tana zuwa ce a daidai lokacin da kusanci tsakanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ƙara yin ƙarfi musamman ƙoƙarin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kare manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsakanin ƙasashen larabawa tun bayan kulla alakar jakadanci su a shekara ta 2020 karkashin jagorancin shugaban kasar amurka na wancan lokaci donald trump har ila yau masanin harkokin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila ɗan kasar sudan ismat mansur ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta shiga cikin sahun masu tsuma baki a harkokin kasar sudan tun bayan kifar da tsohuwar gwamnatin kama kariyar kasar karkashin shugabancin umar hassan albashir a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 kai tsaye da kuma a fakaici ismat mansur ya kara da cewa a fili yake manufar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta saurin tsuma baki a harkokin kasar sudan a duk lokacin da aka samu bullar rikici ko dambaruwar siyasa a sudan ita ce domin taka rawa a fagen hana ɗaukan matakin matsin lamba kan rundunar sojin kasar musamman matsin lamban kasar amurka sakamakon kyakkyawar alaka da ke tsakaninsu masanin harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ismad mansur ya kara da cewa tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana kawo ziyara zuwa kasar sudanci domin kwantar da hankalin mambobin majalisar rundunar sojin kasar tare da yi mata alwashin cewa za ta yi duk abin da za ta iya wajen ganin ta sauƙaƙa duk wani matsin lamba da rundunar sojin ta sudan za ta fuskanta kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take goyon bayan jagorancin soji a sudan tare da ƙarfafa ɓangaren soji a duk wata gwamnati riƙon ƙasar ƙasar sakamakon kare maslaharta kan ƙasar ta sudan sakamakon haka tun daga lokacin da firaministan gwamnatin kwankwarar sudan abdullah hamdok ya sanar da yin murabus dinsa daga kan mukaminsa a ranar biyu ga watan janairun wannan shekara ta 2022 kuma ƙasar sudan ta sake shiga cikin wata sabuwar dambarwar siyasa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda ta saba ta ɗauki matakin hanzarta tura tawagar jami'anta zuwa birnin hartum fadar mulkin sudan domin zantawa da ɓangaren rundunar sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar general abdul fatah al-burhan domin ƙarfafa masa gwiwa ganin yadda al'ummar sudan take ci gaba da gudanar da zanga-zanga na neman kawo ƙarshen tsoma bakin soji a harkokin mulkin ƙasar a bayan murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukamin firaministan sudan gidan talabijin ɗin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya watsa labarin cewa wata tawagar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tafi birnin khartoum fadar mulkin ƙasar sudan inda ta zanta da shugaban majalisar mulkin ƙasar ƙarƙashin gwamnati rikon ƙasar sudan kuma hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar general abdul fatah al burhan da wasu jami'an sojin sudan kamar yadda a halin yanzu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 da wannan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin na wannan safiyar sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya